وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجيهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas. wanda ya daidai da 21 ga watan afrilu shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi asma'illahi wa sifatihil ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 42 a wannan littafi mun kwana a bayanan da malam ya koro mana na warware shubaha ga waɗanda suke da mummunan ƙudiri tsakaninsu da ubangijinsu wanda suke fesa wannan guba cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin aƙidu gurɓatattu wanda malam yake warwarewa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutane su san yadda za su alakanta kansu da ubangijinsu su kyautata alaka kuma duk lokacin da suke da bukata na rayuwa su kira sunayen Allah wanda yi daidai da bukatocinsu sannan kuma Allah biya musu bukata za mu tashi a gaba ta biyar da malam yake magana akan warware shubahar da suke faɗi na kamanta Allah da halittunsa saboda su matsalolin da suka shiga sun ce wai Allah yana magana ne da ɗan adam daidai da abinda kwakwalwar ɗan adam zai iya ɗauka to tunda Allah ya faɗi yana da wasu siffofi a cikin littafinsa duk siffan da Allah ya faɗi suka ce irin na ɗan adam to shi ne malam yake warware har cewa maganar da suka faɗi ya ci karo ma da abin da Allah ya faɗi tunda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da ubangiji kuma shi mai ji ne kuma mai cikakken gani ga duk abin da bayansa suke aikata to za mu tashi khamisan a cikin shubuhohin da malam yake warwarewa na maganan mumathila yake cewa matsala ta biyar annahu yalzimu minhu جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم maganar da suke faɗi yana lizimta halaccin kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa da kuma manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya tabbatar ma ubangijinsa fa yuqalu fi qawlihi ta'ala sai a ce a faɗin Allah maɗaukaki waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu innahu la ya ji'u sai suka ce wai ai Allah baya zuwa kaga Allah ya tabbatar su kuma sun me sun kore ayar tana magana ne a ranar tashin kiyama inda kowa zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sama za ta tsage sama ta farko za ta tsage akwai mala'iku duk za su sauko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar har shida har bakwai to yanda al'amarin yake da mutum da aljani da dabbobi duk za su haɗu dabbobi a sahunsu ɗan adam a sahunsu aljanu a sahunsu to mala'ikun sama na farko idan sun sauko sai su zagaye aljanu mala'ikun sama ta biyu za su sauko sai su zagaye mala'ikun sama ta farko haka za su sauko gabaki daya shi Allah ce wa yau mata shakka kusa ma’ubir zamani wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ranan da sama za ta tsage da giragizan da ke ciki duk za su tsage wa nuzzilal mala'ikatu tanzila Allah ce za mu saukar da mala'iku saukarwa to a wannan ranar ga mala'iku duk sun sauka sun zagaye shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo alhali mala'iku sun yi sahu sahu a ranan Allah zai zo lokacin mala'iku sun yi sahu-sahu waji a yau ma'izin bi jahannam za a zo da wutan jahannama yau ma'izin ya tazakarul insan wa anna lahu zikara a ranan mutum zai wa'astu zai gane kurakuransa amma wannan a tana wanda zai yi akan kurakuransa ba za ta mai amfani ba tunda bakin alkalami ya riga ya bushe a duniya ne yake iya masa amfani ya gane kuskurensa ya gyara amma a lahira rana ce ta sakamako to za a zo da wutan jahannama shine wa burrizatul jahimu liman yara za a zo da wutar jahannama ga wanda yake so ya ganta la tarawunnal jahim Allah ce wallahi sai kun ga wutar jahannama thumma la tarawunnaha aynal yaqin ya ce sa'an nan wallahi za ku gansa da idanuwanku na tabbas za ku ga wutar jahannama shi ne manzan Allah ce yi bi jahannam ma'a saba'una alfi zimamin ma'a kulli zimamin saba'una alfi malakin ya jirruna za a zo da wutar jahannama a tare da wuta akwai linzani guda dubu saba'in a kowane linzami guda ɗaya daga cikin dubu saba'in ɗin nan akwai mala'iku dubu saba'in suna rike da ita tana jin su suna ja kaga mala'iku nawa kenan 4.9 biliyan ne ko miliyan biliyan mala'ikun da za su rike wutan jahannama su ne za su zo da wutan jahannama tana jin su ne ba tana suna ja za a zo da wannan wutan kowa a cikinmu zai ganta shi ne Allah idan ya zo zai ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku tarin mutane da aljanu wanda ya ga zai iya gudu a sama ko a ƙasa a cikin ku yanzu ga dama ya gudu magani Allah ce babu wanda isa ya zartar da wani abu ko ya gudu ko ya aiwatar da wani abu a wannan lokacin sai da dalili haka za a zo da wannan wutar to wannan ayar sai suka kore zuwar ubangiji sai suka ce inna hula ya yaji'u ai Allah baya zuwa Wafi fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce yanzilu rabbuna ila sama'i duniya hina ya baka sulusun lailin akhir fa yaqulu hal min sa'ilin fa utiya wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la man yad'uni fa astajibu la wa man yastaghfiruni fa aghfiru la hatta tatlu al-fajr lokacin da kashi ukun ƙarshe na dare ya rage Allah yana sakkowa saman duniya hadisin abu hurera ne sai shine ne yanzu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu yana sakkowa saman duniya hina ya baka sulusun lailil akhir a lokacin da kashi ukun ƙarshe na dare ya rage sai Allah ya sakko fa kulu hal min sa'ilin fa Allah ya ce akwai mai tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru lah akwai mai neman gafara in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la waye zai nemi gafara ta in gafarta masa har sai alfijiri ta keto Allah zai koma to kaga wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ubangiji na sakkowa ko to su da suka zo innahu la yanzilu suka ce ayi Allah baya sakkowa kaga me kenan sun kore abinda waye faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce dangane da manzansa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗi daga san ransa duk abin da ya faɗi ba komai bane face wahayi ne aka yi masa kaga can sun karyata na Allah nan kuma sun karyata nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matsalar da ta shige su idan an ce Allah na saukowa sai suka kwatanta shi da dan adam sai suka ce baya idan an ce Allah ya zo zuwa an ce ma zuwa ka san me ake nufi da zuwa ko sai suka kwatanta shi da kwakwalwansu suka ce a ba zai kamata a jingina wa ubangiji wannan sifar ba saboda haka suka ce babu shi kaga yanzu suna yi wa Allah gyara kenan ko Allah ya tabbatar wa kansa su kuma sun ce me ba haka bane manzo Allah ya tabbatar wa ubangiji sun ce me ba haka bane kaga yanzu gabaki ɗaya maganar Allah da manzansa duk sun kore sai malam ya ce shubahar da ta shige su sai suke cewa li'anna isnadal maji wa nuzul ila Allah majaz indahum saboda jingina zuwa da sakkowa da ubangiji yake da yake yi in aka jingina shi zuwa ga Allah a wurin su majazi ne saboda haka kaman a ce simili a ɓangaren literature in english ko kaga akwai simile akwai metaphor akwai rhetorical question akwai personification ko akwai irony to wannan ɓangaren sai suka ce to simili kaga in aka ce simile ka yi describing ɗin mutum da wani abu ko ka kwatanta shi da wani abu amma asalinsa ba shi ba ko kama a ce he is as tall as palm tree oil ko kaga an kwatanta shi ne sai suka ce to su a wajen su majazi ne haka wato kwatanta wanda Allah ya ce yana sakko manzo Allah ya ce ubangijinsa na sakkowa ko kuma Allah subhanahu wataala ya zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu suka ce wannan kawai jinginawa ne a matsayin irin wannan ka'idan amma ba na gaske ba ne kaga kenan suna cewa Allah mai kenan gyara Allah ya faɗa abu sun ce ba haka Allah ke nufi ba manzo Allah ya faɗi sun ce ba haka ake nufi ba to wani yake nufi waye maganar wa zaka karba sama da wa'annan guda biyu ko na farko shine na ubangiji sa'annan nan nawa manzansa sallallahu alaihi wasallam to dukkan su gabaki daya an karyata su an juya ma'anarsu zuwa ga abinda ba shi Allah da manzansa suke nufi ba Wa وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه malam ya ce mafi bayyanan alamomin majazi ga waɗanda suke faɗinsa a ilimin balaga shine ingancin kore wannan abin cewa babu shi ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abtalil batil kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa kuma manzansa ya tabbatar yana daga cikin batattun gurbatattun abubuwa wala yumkinu al-infikafu anhu bi ta'wilihi ila amri kuma ba zai yiwu a raba maganar Allah da manzansa da wani tawili zuwa ga wani umarni da ba shi Allah ke nufi ba li'annahu laysa fi siyaqi ma yadullu alayhi saboda a siyakin maganar salon zancen da Allah ya kawo a Qur'ani da salon zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a hadisinsa babu abin da ke nuni akan maganar da suka faɗi na kore maganar Allah ko kore maganar manzansa tsira da amincin Allah su fara tabbata a gari shi da alayensa sai malam ya ce summa inna min ahli ta'til man farada qa'idatuhu fi jami'i sifati daga cikin ahlut ta'til sune masu kore siffar Allah ko siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi man farada qa'idatuhu akwai wanda ya kore ka'idarsa fi jami'i sifat dukkan siffofin Allah ya ce babu su su wa'annan sune mu'tazila mu'tazila suka ce sun yadda da sunayen Allah amma sufofi suka ce babu sami'un bila sam basirun bila basar alimun bila il masani ne amma ba tare da ilimi ba to ko dan adam aka jingina wannan me alaman me yake nunawa tawaya ko dan adam in aka jingina masa wannan alama ce ta tawaya to ina ga ubangijin da ya halicci dan adam to mu'tazila su ne suka jera wannan kuma duk shubhar da ya shige su wannan fa duka akan Filosofi ne ba saboda dukkansu sun shiga ilimin falsafa kaga falsafa ai ya raba kashi-kashi akwai falsafa yunaniya akwai falsafa ta greek su ne greece ko yunan su socrates afalaton ko da waɗanda suka bi su kaga wannan philosophers ne sannan akwai falsafa hindiya akwai philosophy na india shine wa buddha buddhiya shi ma philosophy ne daga karshe mai da kansa addini sannan akwai falsafa siniya akwai philosophy na china shi kuma an jingina shi ne zuwa ga confucius shi ne confucius kaga su kuma ɓangaren ɓangarensu kenan to ilimin da wa'annan mutanen suka baza tasa a duniya da akidunsu da maganganunsu wanda aka ɗauke shi shine tiyori na rayuwa a yau wanda dukkan kowanne daga cikin wa'annan ba wanda ya yadda da Allah ba su yadda da Allah ba ba su yadda da annabta ba to irin wa'ansu maganganunsu aka ɗauko da ƙa'idojin da suka rubuta na yarukansu sai aka ɗauko sai aka fassara shi da larabci sai aka samu wa'ansu daga cikin malamai suka shiga suka fara wannan karatun tun a tarihin da malaman musulunci suke da shi na ilimi babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya kutsa cikin ilimin nan da ya sha sai ya samu matsala da akidarsa ko dai ya kai matsayin da zai kore ubangiji ko ya kai matsayin da ma yana shakka Jam bin safwan ai sai da ya kwana arba'in ya zama fritinka shi bai dama akwai allah ba free thinker ne sai da ya gama kwana arba'in yana tunani da ya gama wannan tunanin sai ya ce to ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba kuma ba za ka ce yana arewa ba kuma ba za ka ce yana cikin duniya ba kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba me wannan sunan shi babu ko sunan shi babu da wa'anda kaga shi ma jaham din ai ya ɗauko shi ne daga malaminsa ja'ad ja'ad bin dirham shi ma ja'ad din ya ɗauko ne daga wani bayahude da ake kira daluta to wannan gubar shi ne fa har yau har yau ne ya ce duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne yau ba ana samun mutane masu da'awar ma musulunci suna cewa 'yan izala sun ce allansa na sama mu allan mu baya sama yana ko ina ko ai maganar jam ce kuma ga ta nan har yanzu ana faɗa a kanta ko yana cewa kaza ana cewa kaza to maganan jaham ne bin safwan akwai masu cewa wani yanki na Allah ya faɗo ya shiga jikinsu shine aqidatul hulul wal ittihad wani yanki na Allah zai yanko ya shiga jikinsa sai ya haɗu shi Allah Allah Allah shi kuma wannan akidan aqidan siya ne kungfu wanda ake kira confucius wanda yan china suke cewa kunzo sho shi shi ne farkon wanda ya fara cewa wani yanki na Allah ya shiga jikinsa da annabi ne shi in ji shi saboda da yana ɗan shekara sha tara ya aure yana shekara ashirin da ɗaya ya samu mata ta haihu sai ya ji yana so ya zama annabin kansa sai ya saki matar sai ya shiga khalwa shine meditation ya shiga meditation ya yi meditating bayan ya gama meditation sai ya samu aspiration aspiration ɗin nan a wajen su shine wahayi wato yana samun wahayi daga nan sai ya zama annabi da tafiya ta yi tafiya sai zama Allahn kansa saboda wani yanki na Allah ya fado jikinsa ya shiga jikinsa sai zama Allah to kaga wannan aqidan da sufaye suka dauka ina suka dauko ta kaga yanda suka dauko ta kenan to wa'annan sune matsalolin da da yawa mutane da yawa ba sa sani kuma sai ya shi a matsayin ibada yana bautatawa Allah da shi har a ce Allah ya shiga jikin mutum wai saboda yana dukan kirjinsa har ya faɗi kaga idan za ka yi simple analysis medically a ce mutum na dukan right ventricle of the heart yana dukan left ventricle of the heart kaga akwai yiwuwar blinking ɗin heart ɗin za ta iya ɗaukewa haka ne to in kuwa aka samu skipping na heart ya yi blinking ya ɗauke za a iya samun mai kwakwalwa zai affecting ɗin mai kwakwalwa saboda yana da alaka da kwakwalwa to in ko ya dauke dole zai fita hayyacinsa kuma in ya fita hayyacinsa dole zai yi sambatu in kuma ya sambatu dole ya zama mahaukaci karami haka ne to kaga anan shine ba ka ce wai saboda tsabar zikiri ne koma haka to kaga irin wannan shi ma dalilin haka sa'annan wa'annan shine hanyoyin da suka bi suka kore wa ubangiji au ta'adda ila al-asma'i aidan ko kuma ba su tsaya akan siffa ba kadai sai da suka yi ta'addanci sunayen Allah ma suka kore to su kuma wanda suka yi wannan sune jahaniya aqidar jahan bin safwan su suka yi wannan ya ce da sunan Allah da siffofin Allah duk babu kaga me kenan babu Allah ma kenan wa minhum man tanaqaba fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd sai malam yace a cikin su akwai wanda ya tufka da warwara shine tanaqaba yayi tufka da warwara fa athbata ba'd as-sifat ya tabbatar da wa'ansu sifofi ga Allah duna ba'd wa'ansu kuma bai tabbatar ba waye suka yi wannan kal ash'ariyya kaman ash'ariyya nisba ce zuwa ga abu hassan al'ash'ari abu hassan al'ash'ari ya tashi ne a garin bagadada mamansa ta auri wani jigo daga cikin jigon mu'tazila shine abu ali al-jubba'i ya zauna a gidan wannan mutumin shekara arba'in ya kwankwada a aƙidan mu'tazilanci sai ya kasance yana da'awa kan wannan mu'tazilancin yana da masallaci limami ne a lokacin watan ramalana sai ya lizimci sallan dare da karatun ƙur'ani sai yake roƙon Allah ya nuna mai gaskiya yana ciki sai mafarki a daren farko ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce na hore ka da bin qur'ani da sunna shikenan sai ya ci gaba da karatun sa baya dawa ya zauna kullun yana tilawa a daren 24 ga watan ramadana sai ƙara mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa alaika ibil kitabi wa sunna na hore ka da bin qur'ani da sunna saboda a wancan aqidan da yake na farko sun tabbatarwa da Allah suna amma sun korewa Allah siffa shikenan dai sai ce ah, sai yana tambayan kansa yana gaya wa kansa ai to na rike qur'ani ina kuma karanta hadisi a dare na uku shine a dare na ashirin da bakwai ya ƙara ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce masa na hore ka da bin ƙur'ani da sunna da tafarkin magabata masu bin ƙur'ani da sunna to da ya gama aka gama sallan aka gama idil fitr ya zo ya hau mimbari ranar jima'a zai yi sallah sai ya zo da alkyabbansa sai ce wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanna ba ni ne wani sai da sunansa ko ga baki sai ya daga alkyabbansa sai juya ta sai ce na fita daga aƙidan mu'tazilanci kamar yadda kuka gana juya wannan alkyabba sai tabbatar da siffofi ga Allah guda bakwai kaga ba cinyan ba kafan baya a duk cikin sufofin Allah kawai sai ce guda bakwai to wa'annan sufofin sai tabbatarwa da Allah al'ilmu akwai ilimi akwai al'udara iko na ubangiji akwai al'irada ganin daman Allah akwai albaka'u wanzuwa na ubangiji akwai alhayatu akwai rayuwa ta ubangiji akwai alkalamu akwai magana da Allah yake yi sannan na bakwai sai ce a sam'u Allah yana ji wa'annan sai tabbatarwa da ubangiji wa'annan sufufin guda bakwai kenan sai ci gaba da tafiya yana nan yana nan yana nan sai fa gano cewa ashe guda bakwai nan ma da ya tabbatar ba su kadai kenan ba sun fi haka sai ya tuba daga wannan aƙidan asha'iranci shine ash'ariya kenan sai ya tuba sai ya koma aƙidan magabata ashabul hadith shine aqidan salafus salih sai tabbatarwa da Allah duk sunayen da Allah tabbatarwa kansa ya tabbatarwa da Allah duk siffofin da Allah tabbatarwa kansa a cikin Qur'ani ko manzansa ya tabbatar sai ya rubuta littafi al-ibana an usulid diyana yana warware aqidarsa ta da ta farko da ta biyu sai ya ƙara rubuta makalatin islamiyyin ya rubuta ita shi ma yana warware aƙidarsa ta farko da ta biyu sannan akwai alluma shi ma haka yana warware aƙidarsa ta farko da ta biyu kaga abin da ke nuna tubar mutum shine in kana kan wani abu mara kyau ka barranta da me wannan abin kuma ka warware ka gaya wa mutane to akan haka Allah ya karɓi ransa a garin Bagadada ya rasu to ne ash'ariya abu hasan al-ash'ari wanda ya rasu wajen shekara ta 941 miladiya wanda take daidai da shekara 403 hijiriya wani suka ce 324 ya mutu a garin bagadada saboda haka abu hassan al-Ashari, nisba ce zuwa ga gare sa shi kuma ash'ariyan nan da ake ash'ari din nan nisba ce zuwa ga abu musa al'ash'ari abu musa al'ash'ari shine kakansa abu musa al'ash'ari ko sahabi ne nawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin gwanaye a cikin karanta ƙur'ani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da Allah ya ba shi zaƙin murya irin zaƙin muryan da Allah ya ba annabi Dawud saboda zakin muryan da annabi Dawud yake da shi in yana karanta a taura in yana karanta zabura za ka ga tsuntsayewa zagaye shi suke suna bin chorus ɗin karatun yanda yake karatun haka sautin sa yake bi kaman ka nari ko kaga in kai zai bi ka ko to in yana karatu haka yake bi sautin haka za su zagaye shi shine Allah ce wa tayra mahshura kullun lahu awwab to annabi Da'ud, to Abu Musa al ashar yana daga cikin waɗanda suka yi hijiran farko daga Yaman zuwa wato Habasha suka fita daga yaman zuwa habasha saboda lokacin da manzan Allah ya yi umarni ga sabai su hijira saboda kunci ya yi kunci ga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku ba a ba su abinci sa'annan abinda suka shuka in sun kawo kasuwa ba za a siya ba sa'annan kuma ba za a basu 'ya'ya ba sai dai su auri juna amma 'ya'ya a garin maka ba a basu. sa'annan kuma ba wanda zai ba su abinci babu taimako har suka koma suna cin ganyayyaki saboda alkawali ne aka yi agreement aka sa shi aka rubuta aka rataya shi a ɗakin kaba ba wanda zai taimaka musu to dalilin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsanani yayi tsanani ya umurce su ya ce su tafi garin Habasha akwai wani sarkin da ba a cuta ba a keta a wurinsa na najashi suka tafi jagorancin Ja'far eh, bin Abi Talib Ja'far shine jagoran wannan tafiyar har a cikin su akwai Uthman bin Affan akwai Abu Salama da su Ummu Salama da sauransu aka tura wa'ansu daga ciki akwai Amr bin al-As su je su dawo da su aka ba su kyauta ka san bribe da dadewa an san bribe aka bashi aka ce sun je su dan ba sarkin nan wannan kyautar sannan ya niko musu su dawo da su da suka je suka ba najashi kyauta sai suka ce ai wa'annan mutanen sun zagi kakanninsu sun wawantar da allolinsu sun ce ba mutanen kirki bane addininsu ma ba mai kyau bane saboda haka yan uwansu da babanninsu da kakannin suka turo mu suka ce ka ba mu su mu dawo da su to najashi da yake yanda manzon Allah ya siffanta shi adali ne kaga bai ce tunda wancan sarakai ne yan uwansa aka turo shikenan don ba a'a sai ya kira Ja'far bin Abi Talib ce me ake faɗi a kanku sai ya ba shi labari wannan annabi ne daga cikinmu kaza da kaza ya dinga ba da labari sai ce kana da wani abu daga cikin abin da ya zo da shi sai ya karanto mai wani yanki na cikin surat maryam najashi sai fashe da kuka reverend fathers da suke fada suke fadansa dukan suka fashe da kuka har sai da gemun sai cika da uh, wato kukansu sai ce ai wannan irin sakon da annabi isa ya zo da shi sai suka cewa najashi ai yana ma zagin annabi isa kaga yanzu dai sai an yi abin da bai najashi zai mika su sai ce to me kuke cewa dangane da isa sai ce a'a Allah ya ce in huwa illa abdun Amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il sai karanto mai a cikin surati zukhruf sai ce to ai wannan ba bambanci sai ce kai ku tafi cikin gari na a ƙasata amintattu kamar yadda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na ba da bribe ba haka ni ma ba zan karɓi bribe a hannunku don in mai da wa'annan ba to me ya faru a kisan da ya sa najashi faɗa haka lokacin da najashi babansa ya mutu yana da wan mahaifi sai ya ɗauki najashi sai kai shi wani ƙauye ya ajiye shi sai hau kan mulkin kaga yanzu ya zama shine sarki ko to sai Allah ya dinga jarabtar mutanen Habasha da annoba iri iri wannan annoba suna shiga wannan suna fata wannan za ta shigo sai mutanen ganin dukkan suka yi tafaki suka ce kai wannan kalamitin da ya shige mu ba komai bane face wanda ke kan mulki ba shi ya cancanta ba shi sa Allah ke jarabta mu da wannan bari mu je mu nemo najashi shine suka je wannan kauyen da wan baban sa ya kai shi ya ajiye shi suka ɗauko sa suka tsige wan baban suka sa najashi ya zama ya zama sarki to shine najashi ya ce yanda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na bada wani abu ba haka kuma bazan mika ku ba dan an bani wani abu kaga ba musulmi bane amma ga adalcin da yi to dalilin wannan na ja shi ya musulunta kuma ya ɓoye musuluncinsa a cikin mutanensa tsoron kada su iya kashe shi Allah ya samu dace to wannan shi shine akan ash'ariya su kuma sun fada cikin almutakallimin wa'anda suka kware a wajen ilimin falsafa ilimin falsafa ne yasa suka fada wannan sai wal akwai kuma maturidiyya nisba ce zuwa ga Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi a samarkandi shi ma dan Samarkand ne kusan zamani daya suka yi da Abu Hassan al-Ash'ari saboda shi ya rasu shekara ta 333 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abu hasan al-ash'ari ya rasu shekara ta 403 bayan hijira kaga duk sun yi zamani daya to shi ma maturudi sai ya tabbatar da wannan siffofin da abu hasan al ya tabbatar guda bakwai shi sai ya kara guda daya sai ce shi nashi guda takwas ne sauran kuma wa'ansu ya canza musu ma'ana wa'ansu ma ya kore to shi ne malam ce kamar irin wa'annan mutanen asbatu ma asbatuhu bi hujjatin anna al-aqla yadullu alayhi sun tabbatar da abin da su suka tabbatar wa Allah da hujjan cewa kwakwalwa ta yi nuni akan haka su matsalar su kenan fa saboda su a wajen su kwakwalwa yana gaba da ƙur'ani yana gaba da hadisi da zaka samu hadisi sai ya ci karo kokolwan ya ci karo da hadisi sai suka ce to ana gabatar da kokolwan ne ana ajiye hadisin shine as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql abu mai kyau shine abinda kokolwa ya nuna mai kyau abu mara kyau shine abinda kokolwa ya nuna mara kyau fa inna mukhatabuna uqulina suka ce su ana tambayar su ne da kokolwa ba da qur'ani ko hadisi ba kaji matsalar su kenan to shine malam yace wa nafahu ma nafahu bi hujjati anna al-aqla yunfihi suka kore abinda suka kore wa ubangiji da hujjan cewa wai kwakwalwa yana kore wannan saboda haka Allah bai da shi asbatu ma asbatuhu bi hujjatin shine malai ce aula ya dullu alaihi ko kuma kwakwalwa ma baya nuni akan haka tunda kwakwalwa bai yi nuni akan haka ba to ba su yadda ma Allah na da shi ba fa kulu lahu malam ce to yana mai da musu martani mu aƙida mutane suna sai mu cewa irin wa'annan mutanen hukum lima annal akla la ya dullu alaihi yumkinu isbatuhu bi بالطريق akli alladhi asbatun bihi. ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي يتي مالا يتي فنقول لهم مو أكيد متعال السنة سيمتي مسو نفيكم لما نفيتموه بهجة كوري وكو da abin da ku kuka kore da hujjar cewa annal aqla la yadullu alaihi wai kwakwalwa baya nuni akai tunda siffa ta kaza da Allah ya ce su sun ce kwakwalwarsu ba ta yadda da haka ba saboda haka babu shi yumkinu isbatuhu bi tariqil aqli malam yace to ai mu ce zai yiwu mu tabbatar da shi ta hanyar kwakwalwan da ku kuke korewa allazi ko asbattum bihi ma asbattumuhu wanda ku kuka tabbatar da irin siffofin da kuka tabbatarwa da Allah cewa kwakwalwarku ne ya tabbatar ko to wancan da kwakwalwarku ya kore za mu tabbatar da shi kamar yadda kwakwalwarku ya tabbatar wa wancan siffofin haka za mu tabbatar da shi kama huwa sabitun biddalilin sam'i kamar yadda yake tabbatacce da dalili na ƙur'ani. wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar to a kwakwalwa ma ya tabbatar da Allah yana da wa'annan siffofin da ku kuka kore kuka ce ba ku yadda ba yadullahi sai su ce ni'matullah hannun Allah sai su ce ni'imar Allah Ka ga yanzu da hannu da ni'ima ɗaya ne Ka ga ba ɗaya bane ko to sai suka canza ma'anarsa shine malam yace to yanda kuka kore kuka ce kwakwalwar ku bai yadda cewa Allah na da hannu ba to haka wannan kwakwalwar ya tabbatar da hannun Allah an fahimci matsalan sai malam yace misalu zalika misali akan haka annahum asbatu al irada sun tabbatar da siffata ganin dama ga Allah wa nafau sifatu rahma kuma suka kore wa Allah siffan tausayi suka ce Allah baya tausayi to kaga yanzu a ce Allah baya tausayi siffa ce ta tawaya ko ko siffa ce ta daukaka ubangiji siffa ce ta tawaya saboda su abin da ya shige su na rashin tunani wai idan an ce Allah na tausayi zai zama kamar dan adam ka san wani lokaci dan adam cikin tausayi har sai ya wuce ne gona da iri har ya fada cikin wata matsala ko to shine sai suka ce to Allah ba zai yi a zama yana tausayi ba saboda haka sai suka ce baya yi bayan gashi Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani shine malam yace asbatu sifatal irada li dilalati sam'i wal aqli alaiha sun tabbatar da siffa ta ganin daman Allah saboda dalili na Qur'ani da hankali da ya nuni akan haka amma sam'u malam yace dalili na Qur'ani fa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadan Allah madaukaki. walakinna Allah ya ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya ga dama abin da Allah ya ga dama yana aikatawa kaga sun tabbatarwa da Allah sifar irada wa amma al'aqlu amma a hankalce fa inna ikhtilaf al-makhluqat lallai bambancin halittu wa takhsisu ba'daha bima yahtassu bihi min dhatin sashe ya keɓanta da wata siffan da sashe bai keɓanta da shi ba an wasfin ko kuma sifa dalilun alal irada wannan yana nuni akan ganin daman Allah kaji kwakwalwarsu abin da ya gaya musu kenan amma wannan kwakwalwar ya kore musu ne rahamar ubangiji wa nafau ar-rahma suka kore rahama ta ubangiji qalu suka ce li'annaha tastalzimu linur rahim yana lizimta cewa mai tausayin yana da sakwa-sakwa yana da taushi kuma bai kamata a ce an jingina wa Allah ba to in ba da ramar wangiji ba yanzu ai da ba ma duniya da dai Allah ya halaka mu ko saboda saban da ake a doron kasa in ba ramar sa ba ai da ba ko mutum ɗaya ba za ka tadda ba in ba ramar sa ba wannan numfashin da muke yi mata ba za mu yi shi ba saboda ya baka numfashi kyauta kuma ka saba masa ko ba ka bane ya baka numfashi kyauta ya ce kai kaza ka ce ba za ka yi ba amma kuma duk da haka ya ci gaba da baka wannan ni'ima to amma su sai suka kore suka ce wai idan an ce Allah yana tausayi kenan yana nuna taushin ubangiji yayi yawa kaga kenan sun kwatanta shi da wa kenan dan adam wa riqatuhu lil marhum da tausayinsa da daga kafansa ga wanda yake tausayinsa wa hadha mahalun fi haqqi Allah ta'ala sai malam yace wannan a akidarsu sun ce ba zai taba yiwuwa ba a jingina wa Allah sam'iyya الأدلة lirrahmati المثبتة للرحمة suka yi tawilin dalilai na نقرآن wanda ke tabbatar da rahamar ubangiji zuwa ga aiki au ila iradatul fi'l suka ce a'a rahama ai yana nufin wani aiki ma'ana ɗaya wai rahamar ubangiji wai yana nufin wani aiki kaga sai suka canza ma'anar rahama suka mai da shi wani aiki daban to shine malam yace fa fassaru rahim bil mun'im aw muridul in'am sai suka fassara kalman ar-rahim mai tausayi suka fassara shi bil mun'im mai yin ni'ima aw muridul in'am ko kuma yana nufin yayi ni'ima ga bayansa kaga kun ga tawilin ko kaga tausayi da nufin ni'ima ɗaya ne kaga ba ɗaya bane to sai suka canza ma'anar gabaki ɗaya daga abinda Allah ya faɗi zuwa ga wani abin ba shi Allah ke nufi ba to shine malam yake cewa fa naqulu lahum sai mu ce wa wa'annan mutanen ar-rahmatu thabitatun lillahi ta'ala rahama tausayi ta tabbata ga Allah madaukaki bil adillati sam'iyya da dalilai na qur'ani wa adillati thubutiha aktharu adadan wa tanawwu'an min adillatil irada dalilan da suka tabbatar da Allah na tausayi adadinsu suna da yawa da nau'ukukan suna da yawa fiye da dalilan ma da suka zo akan nufin Allah ta iradan da su suke magana akai faqad waradat bil ismi malam yace ai kalman rahama ta ubangiji yazo da suna shine arrahmanu arrahim ko Allah mai rahama mai sadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sannan kuma ma'abuci rahama yalwatacciya shine ar-rahim sifatin rahama kenan ar-rahman zu rahmatin wasi'a ma'abuci rahama yalwatacciya ar-rahimu zu rahmatin wasila liman sha min ibadi shine mai sadar da rama ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ce wasifa kuma ya zo da sifa mithla yace kwatankwacin faɗin Allah wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka mai yawan gafara kuma ma'abuci rahama mai tausayi wal fi'lu mithl kuma ya zo da aiki wa yarhamu man yasha Allah yana tausaya wa wanda ya ga dama ya shigar da shi ina aljanna duk da yayi laifin ko duk da yayi laifin ganin damansa ne kuma ya ce na yafe maka tafi an shi matsalan kaga ya tausaya wa wanda ya ga dama Shi ne hadisan Abu Sa'id al-Khudri wancan mutumin da ya ce a kona shi 'ya'yansa su kona shi idan ya mutu a haɗa tokan a raba shi biyu ɗaya a sa a iska ɗaya a sa a cikin teku me yasa saboda in Allah ya kama shi zai mai azaban da bai taba yi ma wani taliki ba sai yaran suka yi haka sai ana gama yi sai Allah ce kun sai ya haɗe. fakana sai me yasa kai haka bawa sai ce wallahi tsoron ka ya Allah nake ji tsoron haduwa ga muwata da kai nake ji shi sa nace abin haka sai Allah ce tafi na yabe maka kaga me wa yarhamu man yasha ya tausaya wa me wanda ya ga dama ga wancan hadisin Imam Ahmad hadisin bai faka hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wannan mutumin da aka fito mai da fayil guda 99 kowane guda daya iya ganin ka fayil guda 99 kowane guda daya iya karshen ganin ka kuma wannan mutum ya ce kenan ya tafi yana ganin kawai sai wuta Allah ce a ba za mu zalunce ka ba kana da alƙali bai taba aikin alkhairi ba amma tun da yake har ya koma ga Allah bai taba shirka ba dalilin wannan rashin shirka sai Allah ce a kawo mai bid'akar sa imanin sa kenan sai aka sa shi wa'ancan aka sa su a wannan aka sa a sai wannan imanin ya rinjayi wa'annan laifuffukan guda 99 wanda kowane guda ɗaya iya gani sai Allah ce a shigar da shi aljanna ka gane wa yarhamu man ya sha ya tausayawa wanda ya ga dama to kaga wannan yana daga cikin aikin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi sai malam yace wa yumkinu isbatuha bil aql wannan dalilin da kuke fadi zamu iya tabbatar da shi a kwakwalwa ko kuma da dalili na kwakwalwa fa inna ni'ma allati tattara ala al ibadi min kulli wajhin والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل مالن يتي فإن ni'am lallai ni'imomi allati tatra alal ibad wanda Allah ke kwararo ta ga bayansa min kulli wajhin ta kowane fuska dalili ne wanda ke nuna akwai tausayin Allah ko ruwa da wedan ake canzawa ko daga zafi a dawo sanyi daga sanyi a dawo mai damuna duk wanne yana nuna ni'ima ce ta Allah inda Allah ga dama sai ban mu a zafi tutur inda Allah ga dama sai ban mu a sanyi tutur inda Allah ga dama sai bar mu a ruwa tutur amma a ɗabi'ar da Allah ya mana saboda a nawwa'a mana mu ji daɗi sai a mana sanyi sai a mana zafi sai a mana ruwa da sauransu kaga duk wannan canji ne na ni'ima wanne kam da wa'ansu fitintunu allati tudfa anhu wanda Allah ke tunkuɗe wa mutane fi kulli hinin a kowane lokaci dalatun ala thubutin rahmati lillahi azza wajal wannan kadai ya nuna tabbatuwar tausayin da Allah ke yi wa bayansa haka ne wa dilalatuha ala zalika abyan wa ajla min dilalati takhsisi ala al-irada malam yace dalilan da suke nuni a hankalce akan rahamar ubangiji ya fi fitowa fili akan dalilan da su suke keɓanta irada ganin damar Allah da yake yi ga abubuwa li zuhuri zalika lil khassati wal amma bi khilafi dilalatin takhsis ala al-iradati fa innahu la yadhharu illa li afradin minan nas sai yace saboda bayyanan haka a keɓance kuma da bayyanan haka a game shine gamammiya al'amma bi khilafi dilalati takhsis yace sabanan dalilan da suka zo a kan keɓancewa alal irada wanda ya nuni akan ganin daman Allah fa innahu la yadhharu saboda shi wannan baya bayyana illa li afradin minan nas sai ga ɗaiɗaikun mutane amma rahama kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da kafiri da wanda ma bai dama da Allah ba kowa Allah ya sadar da wannan rahamar gare sa in rana ta hudo akwai wanda zai ce baya bukatar rana kaga da kafiri da musulmi da waye duk kowa ya ya ya ci wannan rahama ta ubangiji haka kuma idan duhu ya zo akwai wanda zai ce a'a ni yanzu ba na son duhun Allah ni nawa daban nake so na yi kaga duk yana shafan kowa da kowa ko to wannan ya ce to wannan ya fi fitowa fili akan na ɗaiɗaikun mutane sai ce wa amma nafiyuha bi hujjati annaha tastalzimul lin war riqqa sai mu tashi a wannan gabar shine gabar da ya kamata eh, mu tashi akai insha Allah subhanahu wataala to anan zamu dasa aya sai lokaci na gaba idan Allah ya raya mu sai mu daura daga kan wannan gabar insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik